أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول كما إنا تشيوى ألا ياتي sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai shiryarwa ya ce sannan in na ce Allah ya ce annabi ya ce to bana ta'awili ba kuma zan koma in yi ta'awili in murɗe ma'ana in ce sai dai kaza kaza a'a shine baiti na shida wanda bayan wancan ainihin na biyar ɗin ina fata an gane a za ku samu insha Allah ta'ala a cikin abin nan din insha Allah na yanzu za mu dan ba da lokaci kaɗan ku dan yi tambayoyi idan kuka yi tambayoyi sai mu ainihin samu sai mu karanta ta gaba ɗaya insha Allah na na'am na'am ina ne asalin maganganun da mutane suke cewa yaro wanda ya mutu karami akwai haƙƙin uwa a shi a maganganu ne kawai suke faɗi babu haƙƙin Allah akan shi babu haƙƙin iyaye akan shi babu kaza kaza babu babu ni ban san wata hujja akan cewa akwai haƙƙin uwa akan shi ba don aka ce akwai haƙƙi akan shi ma'ana za a yi taƙadin shi kenan za a lalibe shi akan ya bi uwar shi ko bai bi ta ba dan karami ne ya mutu kuma ma'ana wahalar da ta wajen naƙuda da sauransu shine haƙƙin to shi kuma uba fa ai shi ma za a ce akwai nashi haƙƙin to haka wannan maganar ban san asalin ta ba gaskiya ah. a idan mutum ya aukace kuma yaro karnuwar mutum a za mai tambaya to na hukunci ga mutumin da yana da hankalin shi tun farko daga baya zai samu auka zai samu za a yi mishi hukunci daidai lokacin da ya rayu da hankalin daga sanda ya balaga zuwa shekara ashirin da biyar ya balaga a shekara sha bakwai sai shekara ashirin da biyar a duniya kun ga ya shekara takwas cikin hankali kenan to za a yi mishi hukunci ne dai wannan lokaci sauran abin da ya biyo baya kuma ba za a hukunta shi ba a idan shan wiwi ne ai hauka ne wannan da ya kasa ba wa kanshi shi ya ja wa kanshi wannan hauka don haka wannan ba zai zama hujja akan na ya zama haukan da Allah ne ya dora mishi ba na'am asalin abubuwa Allah ne amma kuma shi ya sababa wa kanshi wannan irin haukan dan haka za a ainihin caje shi da ya sababa wa kanshi hauka to sai dai tambayar ko lazimin haka zai sa a bincike shi akan duk sauran halal na rashin sallah da sauransu da zai samu nina amintu akan cewa lallai za a bincike shi akan waɗannan abubuwa saboda malamai na usul fi'i sun tabbatar da ingantacciyar maganar kafiri bayan an tuhumce shi akan kafirci sai kuma an tuhumce shi akan me yasa bai sallah ba me yasa bai zakka ba me yasa bai hajji ba in ya kawo hujja cewa ai shi ba mumini bane sai a ce to me yasa bai yi imanin ba dan ya waɗannan abubuwa to idan dan kwaya ya haukace ya kawo uzurin cewa ai na haukace ne misali

tafkin yana daga cikin darajojin da Allah maɗaukakin sarki ya mishi eh, haudun nabi haka suke cewa ma tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wannan baiti malam na'am yake magana akan mukarama aiki a cikin kabari eh irin hisabin da za a mutum a lahira na aiki irin shi kuma za a yi a cikin kabari wato a kabari bincike ne dangane da ayyuka yaya sallar shi take yaya azumin shi yake yaya kaza yaya kaza domin wannan zai fara shimfiɗa kabarin ya zama wurin rahama ne ko wurin azaba ne don haka a kabari akwai abubuwa guda biyu akwai bincike na ayyuka wanda binciken ayyukan zai shafi ayyukan su da kansu za a bincike su sannan akwai kuma tambaya to waɗannan in ka sosai sai ka haɗa su duk bincike da binciken aiki da mai aikin sannan kuma a kabari akwai rahama akwai kuma azaba duka akwai su ka karanta littafin الروح na ibn al-qayyim zaka samu bayanai akan haka da kuma wannan tazkiratul mauta ta al-imam al-qurtubi duk da waɗannan littafan kun ji ne muku hujja da su amma akwai abubuwa da yawa kuma waɗanda ba su inganta ba a ciki dan karka rudu sai mun zo mun kafa library din mu a nan zuwa mako mai zuwa za mu rinka fito da littafan da za su rinka tace maka ire-iren waɗannan littafai waɗanda suna da fa'ida sai dai akwai abubuwa gurɓatattu a cikinsu na'am malamin baitin da aka yi na sha uku din nan wani kulli hayyin aqila fi qabri amalin yuqalu min wajna ka misalu eh ni ina ganin kana ganin misali kamar a ce sallar shi da azumin shi ne za su gwane shi a cikin kabarin su zauna tare da shi ko ko magana da shi malamin shafi a kan shi a kan za ka akwai yiwuwar haka din ma'ana ayyukan za su kusance shi don sunna ta tabbatar da haka ina fata an gane to amma wannan zama da za su yi na isti'inasi ne karka manta wato za su zauna ne tare da shi don su kwantar mai da hankali shi ne abin da ya aikata na salloli za su zo su zauna tare da shi amma nan da aka ce yuqarinuhu hunaka wayus alu kaga akwai bayani kenan dangane da cewa su waɗannan ayyukan in ka kau da maganar zaman su da shi za a mishi tambayoyi ne akan me akan su ayyukan domin sunna ta bayyana mana za a tambayi mutum game da imanin shi za a tambaye shi game da kaza game da annabin shi game da littafin shi sannan za a tambaye shi game da aikin shi duk waɗannan tambayoyin za su biyo bayan haka sannan muqarana kuma za ta zama muqarana ɗin ta zama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce yake cewa mutum zai duba dama da shi hagu da shi ba abin da zai gani sai ayyukan shi wanda za su sa mishi natsuwa da kwanciyar hankali na wannan baitin da yake cewa hubbu sahabatu kullihim li mazhab hmm. can da yake cewa dangane da kaunan ahlul bait yace ha hmm. aka wasalu eh kenan za a iya yin tawassuli da kaunan ahlul bait eh kenan za a iya tawassuli da kaunan manzon Allah sosai kuwa kaunar manzon Allah ai ibada ce ibada ce da Allah ya dora wa bawa shi kuma Allah bawa yana iya roƙon shi da ibadar da Allah ya ɗora mishi saboda haka ƙaunar manzon Allah ibada ce wadda za ka yi tawassuli zuwa ga Allah amma inda muka taɓa wa mutane gyaran kuskure shi ne tawassuli da suke ma junansu da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani dan san manzon Allah ka bani kaza a'a sai dai Allah don san manzon Allah ka bani kaza don san manzon Allah ibada ce wadda shi Allah ya ibadantar da kai da ita amma tsakanin kai bawa da bawa gaskiyar lamari babu tawassuli a juna da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayar suratul nisa ba hujja bace da take cewa wattaqu uh, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke wa juna magiya da shi kuna cewa don Allah wani ba ni kaza sannan wal arhama ku ji tsoron wato zumunta ita ma wadda kuke wa juna magiya da ita ibn taymiya da ya zo cikin ka'idatun jalila fi tawassulul wasila ya warware ma'anar yace gwama zumunta da ainihin Allah maɗaukakin sarki da aka yi maganar tawassuli baya nufin yadda ake tawassuli da Allah a ce dan Allah ba ni kaza wani dan zumunci ba ni kaza sai dan ɗabi'a ce ta mutane wadda mutane sun san girman zumuntar wato ba ba dan zumuntar yake nufi ba a'a saboda zumuntar da ke na da kai wato saboda kusanci na da kai don kusanci yana sa a kyautata mutum don haka a nan sai zama ba ainihin tawassuli ne da zumuntar ba ya ce wannan ɗaya daga cikin fassarorin ayar ne amma ya ce fassara mafi inganci ta ayar ita ce zumunta ku ji tsoronta ita kuma kar ku yanke ta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke gama juna da shi kuke wa juna magiyawa na dan Allah ba ni kaza wal arhama zumunta ku yi taka tsantsan kar ku yanke ta wannan shi ne na'am na'am akwai a wal arhama ai ita ce ta eh eh ita ce ai ita ce ta jawo waccan ainihin magana misali wattaqullaha wattaqul arhama sai zama atafi to wattaqullaha wattaqul arhama to shin an daidaita Allah da al'arhama ne sai aka ce a'a abinda ake nufi a nan Wata kullaha. ku ji tsoron Allah eh ku kiyaye Allah to ku kiyaye zumunta kar ku yanke ta to wal arhami ita kuma fa sai ya zama ana cewa ne zumunta wadda ainihin wato take tsakaninku kuna magiya da ita to magiyar da kuke da ita ba irin magiyar da kuke da Allah ba ne da sunan Allah wane dan Allah ba ni kaza eh wane ba ni kaza domin zumuncin da ke tsakanin mutu ba iri ɗaya ba ne can iksam ne nan kuma munashada ce kake mishi wane saboda zumunci na ni naka ne kai nawa ne ba ni kaza mana ai ni ba na nesa da kai ba ne misali wannan shi ne na Eh. yana cewa shi ba zai ga Allah a filin kiyama ba zai ga Allah a filin alkiyama amma ba gani na rahama ba ba gani na rahama ba don haka ai zaka ga ayoyi da hadisai sun zo waɗannan su faɗi magana a dunkule waɗannan su warware waɗannan amma dubin da yake cewa kalla innahum yawma idhin an rabbihim lamahjubun za a kare su daga ainihin ubangijinsu a wannan ainihin rana a daidai lokacin da ya zo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin saq da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah maɗaukakin sarki zai bayyana da ƙwaurin shi eh duk muminai sai su faɗi sai su yi sujuda idan suka faɗi suka yi sujuda munafukai su kuma fa sai bayan su ya ƙage wannan ishara ce akan me za su ga ƙwaurin Allah maɗaukakin sarki ko amma kaga ƙwaurin ganin shi da za su ba zai zama musu rahama ba ƙarshe zai bayyana waɗannan su ne munafukai ko mujrimai sai ayar yasin sai ta zo wamtazul yauma ayyuhal mujrimuna ko sai a tantance na'am dangane da siratun nan muminai ko ko musulmi ne kaɗai za su hau kan siraɗin ko ko hadda kafirai kowa zai hau kan siraɗin ai yadda ainihin ko waka take cewa me yake cewa fa muwahidun najin wa akharu muhmalu kowa zai hau kan siradi domin ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya gangara ta wutar jahannama gangarawa ita ce hawa siradin munafiki zai hau kafiri zai hau mumini zai hau musulmi lalatacce zai hau kowa kuma zai hau ya tafi ko ya gangara wutar jahannama da gwargwadon zunubin shi don haka kamar yadda na ce gada ce wadda za a ɗora ta tun daga dandalin kiyama wurin hisabi mahshar ta bi ta kan wutar jahannama ta kuma sai ya zama shine aljanna na uh, wasu aya ne wala cikin hmm. Allah yake cewa za hmm. hmm, kafaru ila jahannama zuma ra'ayi. an kai su wannan kofar jahannama ba lallai ya zama haka ba Allah maɗaukakin sarki yana da tsare-tsaren shi waɗanda za ka ga wani abin ya zo a hadisi wani abin ya zo a aya wani ya zo a hadisi eh, wani ya zo a wata ayar daban wani ya zo a wata ayar daban kadai abin da nake fahimta da waɗannan shine kafiran za su iya zama nau'i nau'i kamar yadda muminan za su zama nau'i nau'i ai muminan akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana da an tashi kiyama za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da wani abu ba to waye sanar da kai kafiran ma akwai waɗanda kai tsaye daga tashin kiyama za a watsa su wuta kawai shine wasiqal ladina kafaru na jahannama zumara su kawai waɗannan za a koro su ne kamar shanu kawai ku yi gaba kawai a watsa su ba ma za a tsaya a ɓata wa kowa lokaci ba balle su ma a jinkirta musu wallahu alam na'am Eh. Eh. al'imam al-qurtubi ne ya rubuta shi sai dai kamar yadda na ce akwai abubuwa to ina son ne jama'a ku yi haƙuri kaɗan don mu karanta gaba ɗaya karatun ya ainihin shiga insha Allah eh eh Abdullahi dan abbas da kuma jabir ya rubuta cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam tukun um, ya ga Allah tun nan duniya kuma ya ka samu wani hadisi na Aisha ita kuma take a a shi dai bai ga Allah ba sai dai suka ce to wannan hadisin na Aisha ba za a dauka kafa hujja da shi saboda shi ya faɗa faɗi na hakika to ya bayani yake a gaskiyar magana dai ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a lailatul isra da mi'raj bai ga Allah ba saboda nassoshi kuma sun zo ingantattu waɗanda shi ya yi ifsahi ya bayyana ƙarara an yi mishi tambaya ya ce an na ra'aituhu nuran ra'aitu ta ya zan gan shi ban gan shi ba haske na gani sannan kuma cikin hadisin musulun ya yi gamammiyar magana ice la tarawna rabbakun ko lan tarawna hatta ba za ku ga Allah ba har sai kun mutu بسم الله الرحمن الرحيم karanta jama'a ya يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل لا ينتهي عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل لكن ما الصديق منهم أفضل لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل آياته فهو الكريم المنزل وأقول في القرآن ما جاءت به وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول والمصطفى الهادي ولا أتأول وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل وأصونها من كل ما يتخيل وأصونها من كل ما يتخيل ورسولها من كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول وإن ابتدعت فما عليك مؤول bari in ɗan yi mana wani ɗan ta'aliki a can baya kaɗan tun a gaba farko-farko da ya ce hubbu sahabati kullihim li mazhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu yan shi'a su ne suke zagin sahabbai sama da farko shine suna zagin sayyidina abubakar da siddiq da umar da usman da muawiya da hafsa da aisha da makamantansu abu na farko kenan abu na biyu su ainihin wato nawasib ko nasiba su kuma su ne waɗanda suke zagin sayyidina ali da fatima da alhassan da husaini da makamantansu wannan duka bata ne nasibi shine mai zagin ahlul baiti rafidi shine mai zagin sahabbai dukansu batattu ne kuma ba wanda ya gaza ɗayan biyun a cikin bata to amma rafidawa 'yan shi'a saboda zalunci da rashin adalci sai sukan danganta mu mu dinnan da muka yadda da abubakar da umar da usman da hafsa da aisha da muawiya muka kuma yadda da fatima da ali da alhassan da husaini sai su ce mana mu ma na wasib ne don su a su ba wata ƙauna da za ka nuna wa saidina ali sai in kana ƙin abubakar suka ce la wala a illa bi bara baya yiwa a ƙaunaci aliyu da shi da matar shi fatima da hassan da husaini sai in ana ƙin sayyidina abubakar in ku har kana son waɗancan to dole ka ƙi abubakar in ku kana son su abubakar kuma kace kana son waɗannan sai su ce kai munafiki ne to wannan aƙida duk lalatacciya ce Allah ya kiyaye saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala kuma ba ma son wannan ainihin wato tasjili ya wuce kaset ɗaya za mu saurara a nan insha Allah ta'ala daga cikin waɗanda za su yaɗa ainihin waɗannan kasusuwa akwai ainihin darul hadisi salafiya akwai sautu salafiya akwai tasjilatul imam al-bukhari waɗanda ainihin suke makka insha Allah ta'ala za a yaɗa shi gaba ɗaya akan dvd da mp3 da mp4 da kuma ainihin kaset da ikon Allah insha Allah dan uwanmu Khidir al-Hausawi da ke Makka shine zai yi aikin barmaja ta yaɗa shi a ainihin tasjilatul Imam al-Bukhari ni da na gabatar da karantawa da sharhi din nake cewa sunana abu abdulrahman muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika